domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na mako-mako kamar yadda aka saba a wannan masallaci jami'u sayyidina muawiya tabni abi sufyan radiyallahu anhuma kuma cikin littafin babban malamin mu Sheikh Abubakar Mahmud bin rahmatullahi alayhi littafin Taraddul Azhani ila ma'ani alquran kuma muna cin suratul Baqara a cikin suratul baqara kuma za mu yi majalisi na saba'in da tara kuma muna na tamanin afuwan kuma muna cin aya ta ɗari da saba'in da bakwai aya suke bayani akan kan dunkulalliyar ma'ana ta imani dunkulalliyar ma'ana ta musulunci da za a tambayi mutum musulunci kawai sai karanta wannan aya to ya yi bayanin musulunci duka ya yi bayanin musulunci duka Allah subhanahu wa ta'ala ya lissafa abubuwa da yawa a cikinta waɗanda su ne suka kunshi abinda ake cewa albirru albirru kuma shine musulunci kamar yadda malai ya fassara shi to muna cikin tafsirin eh, rukunnan imani da ayar ta ambata guda biyar a fili amma a dunkule guda shida ne za mu ga inda za a fitar da na shida to muna bayani a kan na biyar ɗin lokaci ya yi shi ne wannan biyi yi. akara makalla da tela أعوذ بالله من بسم الله الرحمن قبل المشرق والمغرب ولكن بثم ولكن بثم المساكين ومن السبيل والمساكين ومن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأن والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون جزاك الله خير Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da lissafa mana ababen da ake ɗaukar su a matsayin albir nagarta wacce ita ce take ba mutum imani cikakke kuma musuluncin sai zama cikakke ya lissafa mana al'imanu billahi wal imanu bil yawmil akhir wal imanu bil mala'ikati wal imanu bil kitab to shine sai Allah ta'ala ya ce wan nabiyyi sannan kuma da yi imani da annabawa annabawan Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya aiko su malamai suna tattaunawa mai bambanci tsakanin annabiyu da arwasu tattaunawa mai tsawo wasu suka ce in an ce annabi shine wanda uhiya ilayhi wa lam yu'mar bit wanda aka yi masa wahayi amma ba a ce ya isan wa da wani ba suka ce shi ne annabi al-rasul kuma man uhiya ilayhi wa umira bit tabligh shi kuma rasul shi ne wanda aka yi wa wahayi sannan kuma aka masa umarni cewa ya isar wa da wani wannan tarihin malamai sun tattauna a kansa ko wannan bambantawar malamai sun tattauna a kanta me matsayin annabi adam sannan annabi adam wajen wa aka aiko shi suka ba da amsa suka ce annabi adam annabin Allah ne kuma manzan Allah ne saboda ya tabbata a hadisi hadisin al-imam ahmad rahimahullah a cikin musnadinsa da sanadi ingantacce riwayar sahabin manzan Allah sama sayyidina Abu Dharr al rifari radiyallahu anhu ya tambayi manzo Allah kuma yace a adamu nabiyyun shin annabi adamu annabin Allah ne domin a cin alqur'ani ba inda Allah ba bada labarin annabi adamu annabi tun daga farkon Kur'ani har ƙarshe ba inda aka bayyana cewa annabi adam annabin Allah ne iyaka Allah maɗaukakin sarki ya siffanta shi da khilafa وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة karshe muna tafiya muna tafiya muna tafiya sai muka ji khalifan nan ashe annabi adamu ne amma ba inda aka ce masa annabi a ƙwar'ani to abu zar radiyallahu anhu ya ce na tambayi manzo Allah sama shin adamu annabi ne annabin Allah ne sai manzo sama ya ce nabiyyun mukallamu a wata riwayar nabiyyun mursalu annabi ne kuma manzo ne annabi ne da Allah ya magana da shi to wajen wa aka aiko shi wa aka sa ya isar wa da saƙo malamai suka ce 'ya'yan shi 'ya'yan shi na farko wanda kuma an bamu labarin yana da 'ya'ya guda biyu a farko farko wasu ba alaihim na ba abu ne adama bil haqqi in qarraba qurbana kaga yana da 'ya'ya biyu daga nan kuma aka yi ta samun zurriya kuma dama Allah ba da labarin cewa shi annabi adam din zai sauka a ban ƙasa in aka sauke zai zama yana da zurriya wasu malamai suka ce a'a abinda wanda ake cewa nabi shine man uhiya ilaihi wa lam yu'ta kitaban shine wanda aka masa wahayi amma ba a bashi littafi Wa rasulu man uhiya ilaihi wa utiya kitaba shi kuma manzo rasul shine wanda aka yi wa wahayi kuma aka bashi littafi aka bashi littafi wasu suka ce a'a annabi man uhiya ilayya wa lam yu'ta shari'atan jadida shine wanda aka yi wa wahayi amma ba a bashi sabuwar shari'a ba sai aka dora shi akan shari'a annabin da yake kafin sa والرسول من أوهي إليه وأوطي شريعة shi kuma manzo shine wanda aka aiko aka masa wahayi kuma aka bashi sababbin dokoki wato sabuwar shari'a su wannan maganganun malamai sun yi su kuma sannan hadisi ya tabbata manzo Allah sama an masa tambaya ne su hadisin sayyidina Abu Dharr manzo Allah sama ya faɗi adadin annabawa da adadin manzanni annabawa sun fi yawa sun kai su dubu ɗari da dubu ashirin da goma sha hudu annabawa manzannin Allah kuma su dubu ashirin da hudu ne da ɗoriya wadda kaga ashe annabawa sun fi yawa domin banu isra'il an aiko musu da annabawa da yawa Allah madaukakin sarki ya goranta musu wannan cewa usuru ni'mata rabbikum ni'mata Allah alaikum id ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin amma su annabawa da yawa kuma manzo Allah sallama ya faɗi cewa kullama halaka nabiyyun istakhlafahu nabiyyun duk lokacin da wani annabi ya rasu to sai a ka shi ya zama an sa masa wani makwafi a matsayin annabi a hadisin bukhari mazusta ne ce kanat banu isra'il ta su su humul an su banu isra'il annabawa ne shugabanninsu idan annabi ya mutu to sai allah kuma ya kawo wani annabin ya maye makwafinsa shine shugaba a cikin al'umma saboda ba wanda yake yawan annabawa to imani da annabawan Allah na hukunta cewa mutum ya da cewa Allah ya aiko waɗannan annabawa sannan Allah ce minhum man qasasnahum alayk wa minhum man lam naqsusum alayk minhum man qasasna alayka a wani wajen wa minhum man lam naqsus alayk a cikin annabawa akwai waɗanda Allah ya bada labarin ya faɗa wa manzo Allah ta sama sunayensu a cikin su kuma akwai waɗanda Allah bai faɗa wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama su ba to wajibi ne musulmi ya da duka da man qasasa Allah ta'ala ala annabi da wanda lam yaqtusi Allah ta'ala ala annabi da wanda Allah ya ba manzon sama labarin su da sunayen su da waɗanda ba a bashi shi labarin su da sunayen su ba dukkanin su annabawan Allah ne Allah ya aiko su mutum ya yarda su ka'ida aqida ta musulunci tana cewa taqdibu nabiyyin wahidin taqdibu li jami'in anbiya'i mutum ya ɗauki wani annabin Allah ɗaya ya ce bai yadda da shi ba to ya karyata duka annabawan Allah da wannan kai tsaye Yahuda suka kafarta da wannan kai tsaye Kiristoci suka kafarta Yahuda ba su yadda da annabcin annabi Isa ba ba su yadda da annabcin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa khatamun nabiyyin ba kiristoci ba su yadda da annabta annabi Musa ba ba su yadda da annabta annabi mu sallallahu alaihi wa sallam ba to da musulmai sune masu imani kamar yadda shekul islam jami'a yake faɗa a cikin littafansa daga ci aljawabu sahih liman baddala din almasih yace ba wanda zai iya wa yahudawa raddi yayi wa kiristoci raddi sai musulmi idan ba yahuda yayi wa yahudawa raddi yewa yewa kiristoci raddi to su ma za su iya mayar masa da amsa idan kirista yawa yahudawa raddi su ma za su iya ba shi amsa kayi ni ma na yi ko a ce wancan yayi shi ma wancan yayi to wa zai yi wa wani wa'azi amma wanda ya haɗa duka annabawa kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi kaga la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ba mu raba tsakanin manzannin Allah dukkan su mun yi imani da su duk annabin da Allah ya faɗi sunansa a cikin alqur'ani ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi sunansa a cikin hadisansa to wajibi ne mutum ya imani da su dukkan su sannan annabawan Allah wasu mun samu sunayensu guda 25 a cikin alkur'ani sannan kuma hadisan manzon sama sun zo da wasu ƴan kaɗan sun zo da wasu ƴan kaɗan waɗanda sunayensu ya zo kamar yusha'u yusha'u bai zo a cikin alƙur'ani ba ko ko akwai annabi yusha'u a cikin Alƙur'ani? amma manzon sama ya faɗe shi da wannan suna yusha hadisi sahihi wannan imani da annabawa ke musulmi ba zai zama musulmi ba mutum ba zai zama mai imani ba sai ya gangata dukkan annabawan Allah ya yarda da su cewa dukkan annabawan Allah ne dukkan wanda Allah ya aiko a matsayin annabi to annabin Allah ne kuma Allah madaukakin sarki ya wajabta a imani da shi sannan daga cikin lawazimin imani bil anbiya mutum ya yarda cewa annabi ya fi dukkan waliyai dukkan waliyan Allah dukkansu to annabi ɗaya ya fi su annabi ɗaya ya fi dukkan waliyai so daga babu wani wali na Allah sai dai in na shaidan ne da ake jin cewa ya fi annabin Allah duk wani waliyin da ka ji an ce ya fi annabin Allah to wannan ba waliyin Allah bane waliyin shaidan ne kun shi ne wannan so da haka ne wannan biyi malai yace haza shi ma ya ta'allaqu bil imani wannan abin da yake ratayuwa da imani kenan wa yadkhulu al imanu bil qadri imani billah to wani zai yi tambaya ce to ina dayar da mala'ika jibril ya faɗi shida wa an tu'mina bil qadri khairihi wa sharri to anan an faɗi biyar al imanu billahi wal imanu bil yawmil akhir والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب سننسي الإيمان بالنبي وأين الإيمان بالقدر فيما ليتي ويدخل الإيمان بالقدر في الإيمان بالله باللوكة عند أكتي أي إيمان دا الله وإيمان دا قدر الله تاشقتك إيمان دا قدر الله ياشقتك كما الله دا ما يفعل إن كل شيء خلقناه بقدر كما يتي وخلق كل شيء وقدره تقديره so da imani da kaddara a cikin waɗannan shidan ba wanda waɗanda suke danganta kansu da musulunci suka samu matsala kamar al'imanu bil qadar kuma Allah ya sanar da manzon Allah sallama cewa a cikin masu cewa kin bi manzon Allah za a samu waɗanda za su ta kaddara shi yasa manzon sama yayi magana kansu sannan sahabbai da ransu suka gansu sajiduna abdullahi ibn umar ya ga irinsu ya ba da labari ya ce a faɗa musu duk inda suke anna abdullahi bari'un minhum cewa duk inda aka gansu a faɗa musu ba ruwan abdullahi bin umar da su nufasul qadam masu musa kaddara suna cewa duk wani abu da ya faru a duniyan nan to ba da ilimin Allah ya faru ba Allah bai san ya faru ba Allah bai san komai na faruwa ba wasu kuma suka ce a Allah ya san dunkulallun abubuwa su ya kaddara amma bai san ɗaiɗaikun abubuwa ba misali Allah ya san wane zai mutu wannan dunkulalliyar magana ce zai mutu wane zai mutu misali to amma ya zai mutu wannan juzi'iyya ila rashin lafiya zai yi ciwon ciki ila a haɗarin mota zai yi kila abu kaza zai faru da shi ran kaza ga watan kaza zai mutu a waje kaza zai mutu duk waɗannan suka ce Allah bai sani ba wai su abin da suke so su tabbatar shine kada su danganta wa Allah zalunci wai ya aka Allah ya san kafiri zai yi kafirci kuma ya kyale shi ya kafirci kuma ranar lahira ya tuhume shi ya jefa shi wuta so da ka ce su ce a lokacin da kafiri yake kafircin shi Allah bai san yana yi ba so da haka nafau anillahi ta'ala zul wa asbatu lahu aljahala suna so su kore wa Allah zalunci wanda ya riga korewa kore wa kansa amsar da zaka ba su ita ce Allah ta'ala shi ya halittarta kai yanzu da kake da abin ka da yadda ka juya shi kai da shi sai wani ya ce ka zalunce shi sai wani ce ka zalunce shi kai ne kake da shanunka guda biyu ba fa kai ka halarce su ba shanu biyu kila ya kai kila haifa maka su aka yi sai ka zaɓi ɗaya sai ka ce wannan sallah ta kusa sallah babba to da shi zan yi layya in kuma ban yi layya da shi ba to zan yi kaukawa da shi in yanka ina da makwabta talakawa zan ciyar da suna ma kyauta ranar gobe sallah wato ran jajibu ɗayan kuma sai ka ce a shi abin da za a yi shi ne a bashi shi kuma za ka kai shi gona zai rinka maka aiki a gona kawa ka zalunta a cikinsu hmm? ka zalunci wani daga cikinsu kana ka ne mallakar ka ne duk yadda ka gida ma ka yi da kayanka to Allah ta'ala shi ya halice mu shi ya halice mu kuma ya tsara mana yadda za mu rayu sai ya sa abubuwa guda biyu suke faruwa da mu akwai ababen da ya wa kansa sani akwai kuma ababen da ya sanar da mu ababen da ya bawa kanmu kansa sani su ne kaddara yanzu ba wanda ya sani a cikin mu nan za a gama karatun nan ko ba za a gama ba fata muke yi. ba wanda ke da tabbas in an gama karatun nan ma zai koma gida ba wanda yake da tabbas a cikin mu yaushe zai mutu ba wanda ya san wannan amma a gefe guda kuma ya tsara mana hanyoyin da za mu bi domin mu rayu haka ne ko ba haka ba mutum ba zai zo ya ga guba ya ɗauka ya sha ba kuma ya ce yana son ya rayu kaga wannan ba zai yiwu ba to wannan shine shari'a da kaddara shari'a ita ce abad da Allah maɗaukakin sarki ya sanar da mu kuma ya hukunta mu da ita kuma zai mana hukunci ranar gobe alkiyama da ita ita ko kaddara gaibin Allah abu ne a ɓoye Allah kaɗai ya bawa kansa sani a matsayinsa na mahalicinmu kuma wanda ya isa ya ba su mai mulki a kanmu mu bayansa ne bai sanar da mu abin da zai faru ba sai ya ce abin da yake bukata mai yadda akwai ƙaddarar shi kawai abin da yake bukata kenan mai imani ne yadda mu gaggata cewa akwai ƙaddara amma mai aiki da ta. domin a ƙarƙashin shari'arsa zai mana hukunci sun ka ba wanda ya tambaye ka kace shi ya sa daga cikin shishigi na ɗan adam ya je yana tsafi ya je yana duba yana bokanci wasu ya gano ƙaddara ko ƙarshe ƙarya yake zai gano komai in kuma ya gano ba zai iya maganin abin da zai faru ba to shi ya sa ita ƙaddara imani ake da ita ita kuma shari'ar Allah ita ce ake aiwatar da rayuwa a bautawa Allah subhanahu wata'ala a yi mu'amala a tsakanin juna a ƙarƙashinta wannan al'imanu bil qadar ke saudaka duk lokacin da aka ce imani da Allah to yana hukunta wa mutum ya imani da ƙaddara Allah maɗaukacin sarki baya cikin mutum ya ce ya yarda da Allah ya yi imani da Allah amma kuma ya ce bai yadda da abin da Allah maɗaukacin sarki ya ƙaddara ba shi yasa daga cikin imani da ƙaddara kafin nan akwai imani da sunayen Allah da sukufinsa a ƙarƙashin nan ake fitar da imani da ƙaddara waɗannan su ne ababen da suke da alaƙa da imani guda shida aya a zahiri ta ambaci guda biyar amma a cikin ɗayan na farkon ne aka fitar da na shidan wato al'imanu bil a ƙarƙashin al'imanu billahi Allah ya tabbatar da mu a matsayin masu imani ya Allah ta'ala ce wa atal mala ala hubbi daga cikin siffar ashabul bir ma'abuta nagarta wa atal mala kuma ya ba da dukiya ala hubbihi duk da yana son dukiya Allah subhanahu ta'ala cin jarba wanda yi wa ɗan adam akwai san dukiya zuyina linnati hubbu shahawati min al-nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati min al-dhahabi wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'am wal haqq ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المعاد Allah ya riga ya jarrabu ɗan adam ya jarrabu ɗan adam ya halicce shi ya sa masa kawa cikin abin da idan ɗan adam ke hanga zuciya shi take marmari shi ne ya mallaki dukiya a ce shi ne dukiya ne kuma biyar da ɗan adam ne ba zai iya kaucewa wannan ba kuma ba laifi ba ne ba laifi ba ne kaso dukiya amma abin da ake bukata ne kada santa ya zama ya rinjayi kuma tuna lahira da kuma cewa wannan dukiyar da kake so kai ajiya Allah ya baka ba taka bace to shi yasa sai ya ce wa atal mala kuma ya dauki dukiya ya bada ala hubbihi duk da yana son dukiyar ya dauka ya bada kamar yadda Allah ya ce lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun kun ya sake da mana da albirru ku sani lan tanalu birra ba za ku samu nagarta ba ba za ku zama ingantattun masu imani ba hatta tunfiqu mimma tuhibbun hakki kun ba da abin da kuke so hakki kun ba da abin da kuke so wannan ita ce ka'ida kana son abu amma ka ɗauka ka bada ka ɗauka ka bada shi ne ƙarƙashin ƙa'idar a hadu kuma hatta yuhibba a haihi ma yuhibbu li nafsihi malamai suka ce masu ba da dukiya kala uku ne ko mataki uku akwai matakin farko shi ƙololuwa su sune ahalin isa ahalin isa ahalin isar su ne waɗanda su suke da buƙatar abin bayan su akwai buƙatar akwai abin da kake so amma ba ka da buƙatar shi misali tana da kayan sawa kaloli-kaloli sun kai misali a ce hamsin duk kayan sawan ne duk za ka ji kana son su amma ka. ta tufafin kila bata wuce kaya talatin ba misali sai ka fito da ashirin ɗin nan ka bada wannan kaga mataki na biyu da za a yi magana ake magana kansa kenan shi ala hubbi to amma nan al'isa shine ka bada kana da kana so kuma kana bukata ina misalin al'isa shine ya kasance kila abu ɗaya kake da shi kuma kana da buƙatar wannan abu sai wani ya zo sai ka fahimci cewa shi ya fi ka buƙata sai ka ɗauki wannan abun ka bada to ka yi al'isa wannan matsayin shine al'amfabu suka sama mutanen madina wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim sun kasance suna fifita wasunsu akan kawunansu ko da suna da matsananciyar bukata bukata wacce take keɓantacciya tasu sai su ɗauka su ba wasu an ga haka lokacin da muhajiru muhajiruna suka zo madina abinda suka yi kenan matan mutum biyu shi kenan sai ya ce ya zaɓo wadda ta mishi kaga nan isari ne ila ya fi son ɗayan shi kuma wanda ya fi son sai wannan ba muhajirin ya ce shi yake so ita yake so shi ke nan sai ce to ta tafi ya je aure ta kamar yadda ake cewa ya sake ta shi kuma ya aure ta duk lokacin ba kunce hukuncen saki amma dai ana faɗa haka kaga isar kenan to wannan ita ce shine makamul isar a bada dukiya ka ɗauki abin da kai kake so kuma kake da buƙatarsa ka fifita waninka a kan kanka ka bashi wannan ne mablagul iman ba kowa ke samun wannan matsayin ba sai wanda Allah ya zaɓa isa ne nan, sai mataki na biyu shine wannan matakin wa mala ala hubbihi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi shine wannan matakin ka ɗauki abin da kake so ka bada in an ce so daban ba dole ka zama kana da bukatar shi ba duk da kana san shi sai mataki na uku na ƙasa mataki na uku na ƙasa shine shi kuma maqamul fadl ko maqamul afu. wa yas'alunaka ma za yunfiquna qulil afw al fadl kenan shine sai ka gama bukatar kwata kwata abinda ya ragu sai ka ɗauka sai ka bada ko kuma kana da goma sai ka dau ɗaya ka bada to duk abin da ya ƙasa da wannan to sunan shi shi kuma albukhulu sunan shigowa rowa duk abin da ya kasa da wannan to sunan sa amma waɗannan maqamat in guda uku su ne na farko shine maqamul isa makami na biyu shine makamul mahabba sai makami na uku shine makamul fadli aw al-afwi duk abin da ma zuna zalika to shi kuma sunansa al sunan shiruwa wadda wanda manzo Allah sama ya rika roƙon Allah ya tsare shi daga ita Allahumma inni a'udhu bika min al-jubn wal-bukhul ko min al-bukhul wal-jubn wa atal mala kenan ala hubbihi ya dau dukiyarsa ya bada cikin ayyukan albirru cikin ayyukan nagarta ka zama mutumin kirki ko da kai imani da Allah kai imani da lahira kai imani da mala'iku kai imani da manzanni littafai kai imani da annabawan Allah kai imani da kaddara ta alheri ko sharri haka amma kuma baka wannan wa'atul malamin to imanin kai yana da tawaya domin daga cin amalin iman akwai wannan ka tsaya a tsakiya ka kai matakin da za ka ɗaukar dukiyar da kake so ka bayar shedan na cewa kai ka bada kai kuma kana cewa sai na bada kuma dama shi ba zai so ka bada ba na ba ku labari a nan garin ta faru a nan garin ya faru wani ne dukiya ya mutu Allah gafarta masa wasu shugabannin wata kungiya ta addini suka je wajen sayi aikin alheri wata ce ta musulunta ta musulunta sai ana son a yi mata kayan ɗaki a aurar da ita aka tafi da shi aka tafi wajensa ya ba da gudunmuwa domin ya mata aure aka masa shimfiɗa aka masa aka tsika shi da wa'azi sai da aka gama sai ya ce akar makalla mu sa mu a addu'a shi addu'an ne shi ku yi mana addu'a Allah ya kame iya badawa domin yadda kuke son mu badan nan to mu kuma haka muke so kan mu bada hmm. haka muke ji a ran kan mu bayar kuma wallahi kun ji na rantse muku da Allah har ya mutu bai bada ba a cikin abin da Allah madaukakin sarki ya bashi in ya ci aka kawo 'yan mata 'yan mata guda ɗaya ni aka ce biya musu kayan ɗaki a wancan lokacin wallahi ta'ala ba abin da zai ragu a cikin abin da Allah ya bashi amma bai samu wannan ikon ba Allah bai zaɓai ba to kun ga ne wannan wa atul mala ala hubbihi shine mala yace ma'a hubbihi nan mala ya fassara yace ai ma'a hubbihi duk da suna son dukiyar amma kuma su ɗauka su bada ma'a ma'a hubbihi lahu duk da tsananin son da yake yi wa dukiyar ba wanda zai san dukiya ba wanda yake bai san dukiya amma soyayyar mataki biyu ce akwai soyayyar mallaka akwai kuma soyayyar kasancewa tare soyayyar mallaka kowa na son ya mallaka shi yasa aka ce in ka so dukiyar to ka sa ta a hannunka haka ake wa dukiya a cikin abin da musulunci ya zo da shi akwai tsara dukiya ba a yi da almubazzaranci ba ba a yi da banna da dukiya ba ba a yi da ka zama dolo haka nan kawai ka riƙa shi yasa duk wanda bai iya mu'amalar dukiya ba shari'ar musulunci ta kira shi da dolo wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama in kaga mutum bai san yadda ake sarrafa dukiya ba bai san yadda ake mu'amala da ita ba to sannihi safiha kama sammahu alquran walasta bimalumi ka ce mai dolo sunan shi dolo qur'ani ya kira shi dolo kuma ko da babban malami ne iya mallakar dukiya da da sarrafa ta to shari'a ta yabi wannan ta kira masu yin haka a matsayin masu hankali fa in anastum minhum fa dafu ilaihim amwalahum ka bi rushid so da ka ba a ɗaukan mutum rashidi shiryayye ne hankali wayayyen mutum idan bai iya mallakar dukiya da kuma sarrafa ta da juya ta ba da iya aje ta yadda ake bukata to annan ne kuma aka zo ana bayani to za ka ga dole yana da yawa kakka da ta mutum ya rike ta iya rike wannan to shi ma dolanci yi mana yanzu misali kana da kana da kana da dukiya amma kuma gidanka ba a koshi ba kuma ga dukiyar amma ba a cin abinci a gidanka sai a zo wata rana kawai sai a ce ‘ya'yanka tamowa ta kama ciwon tamowa ciwon yunwa ko kuma kana da dukiya amma a gani ‘ya'yanka da ranka amma ka mallaki kaza ka to kai ma nan safihi waye rashidi a dukiya shine Allah ya siffanta sai ya ce wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama to sai ka zama sai ka zama qawaman sai ka zama a tsakiya kace masana sarrafa dukiya su kalle ka su ce kai ba almubazzari ba ne wani bai da dukiya sannan su kalle ka ta gefe su ce kai wani ba marowaci ba ne wannan matakin shine ka zama rashidi shine fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum to suwa zai ba wa dukiyar sai Allah ta'ala ce zawil qurba mala yace alqarabati ma'abuta kusanci idan aka ce ma'abuta kusanci na farko iyayen mutum iyayen mutum al'allama ibn al alaihi rahmatullahi ta'ala yace su ana musu albirruwal wal ana kyautata musu abinda za su ji tabbas sun gamsu a matsayin cewa wane ɗansu ne yana da wadata kuma sun ga wadata shine albirru shine birrul walidai al-ihsanu ilayhima ai musu abinda za su ji cewa abinda ɗanmu ya mallaka to tabbas fa mun ji shi a jikinmu kuma mun gan shi mun dandana. haka ake wa iyaye ba san musu ake ba shi yasa ba a ba su zakka mutum ba zai fitar da zakka shi ya ɗauka ya ce ya ba baban shi ba in dai har babanka ya cancanta ya ci zakka to ashe ɗaukan nauyinsa za ka ya shiga cikin aljihunka in har mahaifiyarka ta cancanta ta ci zakka to ɗaukan nauyinta za ka yi zakkarka ake nufi in wani kuma can ya gani ya ba su to shi kenan amma ba kai ba kai abin da aka ɗora maka shine ka kula da su قل ما أنفقتم من شيء كو فللوالدين والأقربين to alqaraba wani zubin akan shigar da iyaye wani zubin kuma a basu matsayin su kamar yadda cin yace falil ne? sannan sai ce wal kamar yadda kuma a suran da nisa'i a ayar ashabul huquqil ashara ya bambanta su ko eh, abin nan eh, wa'budu Allah wa la bihi shay'an tace wa bil walidaini ihsana ce wa bil qurba ya bambanta su wani zubin kuma akan shigar da su sai a bambanta mai ake wa iyaye al-ihsan a kyautata musu kyautata wanda za su ji cewa sun gamsu wannan ɗan da suka haifa tabbas mawadaci ne to sai su kuma sauran dangi dangin mutum waɗanda suke shi, dangin baban shi a amam kenan da dangin mamarta akhwal kenan baffanninsa can da kuma kawunnansa nan can amma ɗinsa wato gwaggwanninsa da kuma halas ɗinsa eh, innoninsa duk suna cikin zawul kurba haka nan shi al'ikuwa ‘yan uwa ‘yan uwansa waɗanda suke shaƙiƙai uwa ɗaya uba ɗaya ‘yan uwansa waɗanda suke li'abai uba ɗaya kawai uwa kowa da tashi ɗan uwansa waɗanda suke li'ummai uwa ɗaya amma uba kowa da nasa to duk suna cikin suna cikin al'aqar suna cikin zawil kurba dangin mutum dangin mutum akwai lokacin da wajibi ne ka ɗauki nauyinsu kamar yadda kake ɗaukar nauyin iyaye su ne suna ba su da wadata talakawa ne su tubus shi kuma Allah ya masa wadata to yanzu nan ba mustahabbi bane ya kula da su haƙƙin su ne wa ati dal qurba haqqahu me ake cewa al haqqu al haqqu shine ma yajibu laka ala ghayrika ma yajibu laka ala ghayrika abinda ya wajaba wannan ka ma, shine ake ce masa al haqq to Allah ta'ala ce wa ati dal qurba haqqahu wal miskin wa ibn as-sabil akwai kuma lokacin da su dangi ba wajibi ba ne a ɗauki nauyinsu suna da ‘yan wadata su daidai gwaggwado amma kafi su wadata to su kuma yanzu nan suna da zakka a ciki suna da haƙƙi na zakkarka aka tambayi manzo Allah sallama a game da zakkar dangi mutum ya fitar da zakka ya ba danginsa na jini sai manzo sai ce sai manzo sai ce hadaqatun wasilatun kayi abu biyu kayi musu sadaka zakka sannan kuma ka sada zumunta duk wannan yana cikin zawul qurba sannan wani zubin yakan zama mustahabbi yaushe yake zama mustahabbi shine lokacin da ila ka samu wani almalul mustafad wata dukiya kawai ta faɗo maka ta wadda ba kila ma baka tsammanin ta misali mutum ya wuta tsoho kwangila tun wata gwamnati da aka yi a baya sai yanzu ake kakkaɓe kaɓe ko kuma yanzu ya zama yana da wanda zai iya bin fayil ɗin fa shi nan sai aka ce kawai gashi ai abubuwan sa sun fito kawai ran nan kawai sai ya ji wani dam ya faɗo a cikin account ɗin shi yana duba ga wasu mulamulai to yanzu nan a babi na ihsani mustahabbi sai ya bi dangin sa ya jijjiƙa ya musu abubuwa na alheri to duk wannan yana cikin wa'atal mala ala hubbihi zawil qurba me yasa shari'ar musulunci ta damu da zawil qurba ai daga sunan su zaka fahimci haka duk wanda aka ce na kusa da kai qurba daga qurbu ne kusanci to a ka'ida ita ce balarabe hazzaji yake yace rubba ba'idin anfa'u min qaribi shine igi inuwa giginya mm. to sai ka ji balarabe yana faɗi yana cewa rubba ba'idin amfa'u min qahibi shin wani zubin sai ka samu na nesa ya fi amfani fiye da na to zagi yake karin magana ne na habaici ko kamar yadda bahaushe ke cewa ai shi inuwa gigin yayi to shine shi balarabe sai ce rubba ba'idin amfa'u min qahibi sannan wani zubin sai ka ji yana wani karin magana shi ma na zagi ne habaici ne ke ji ka je na ta rubba akhin laka lam talidhu ummuka akwai dan uwanka da ba uwarka ta haife shi ba wato akwai dan uwanka wanda uwarka ta haife shi amma ba bai tsina na maka komai ba to duk waɗannan karin maganganu ne da shari'ar musulunci ba ta sanya zama mutum har ya kai ga yayi to sai aka sa dangin mutum su zama cikin waɗanda za su ci gajiyar abin da kuma sannan daga cin hikimar da yawan zawul qurba su ne aƙilar mutum su ne aƙilar mutum su ne asabanka a lokacin da zai je ɗauko wata kasassaɓa wani iya billah laka manyan kisan kai na kuskure to su fa za su haɗu fa su karo karo su biya mushi biya su za su karo karo su biya masa biya to kaga ashe lokacin da shi kuma ya samu daɗi su ya kamata su ji daɗinsa su so da ka shi ya sa ka'ida shari'a ita ce algumu bil gunmi algumu bil duk wanda ake tsammanin ya ji daɗi to in wahala ta zo shi ma zai sha wahala sannan duk wanda ake tsammanin ya sha wahala to in kuma ya ji in daɗi ya zo to a ji daɗi da shi ita ce ƙa'idatul gurmi bil al-gurmi bil wannan na cikin sirri da manufar shari'ar musulunci wajen kula da dangi wajen kula da dangi duka 'yan adam dangi ɗaya ne amma a cikin hikimar Allah madaukakin sarki sai yace ce wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu yanzu da an ce ba magana dangi to ta yaza wa zaka wa zaka ce wa zaka waye na farkon wanda zaka fara danganta zaka fara kyautatawa shi yasa na Aisha da aka tambaye ta game da kyautatawa sai ta ce fabda bil aqrabi fal aqrabi duk lokacin da zaka kyautatawa to ka fara da na kusa da kai wanda yafi kusanci da kai shi yafi cancanta ya ji dadin ka sannan me biye mishi sannan me biye mai sannan me biye mushi. wannan hikimar Allah ce amma duk ɗan adam gabaki ɗayansu su nahnu usratun wahida mu dangi ɗaya ne duka abuhu mu adamu wal ummu babanmu annabi adam alaihi salam mahaifiyarmu kuma ita ce hawwa matarsa to amma sai Allah cin hikimarsa sai ya sanya mu zama qaba'ila shu'uban wa qaba'il sannan ya sanya mu mu zama ma asha'ir hmm. zama zama butun mu zama afkhar duk wannan matakai ne na dangantaka da ake karanta su a cikin ilmul ansa wal yatama sannan Allah madaukakin sarki ya ce ya ba da dukiyarsa ga marayu al yatama jam'in al yatim al yatim min al insi man mata abuhu wa lamma yahtalim shine wanda mahaifinsa namiji mahaifinsa ya rasu alhali bai girma ba bai balaga ba to wannan shine ake ce masa al yatimu al yatimu kenan so daga mutumin da ya balaga to ya tashi daga yaki ya tashi daga yaki ne ita kuma yarinya da yawan malaman fiqh sun tafi akan cewa al-yatimatu man mata abuha walam mata tazawwaj wacce babanta ya rasu ba ta yi aure ba ita ce ake ce mata a matsayin ne ake ce mata marainiya kenan mace za ta zauna a matsayin marainiya babanta ya rasu ya batta ba ta aure ba to daga ranar da ta aure to ta samu wani gata ta samu gata domin gatan mace kamar yadda malaman fikihu suke cewa hawa uku ne gatanta na farko babanta gatanta na biyu mijinta gatanta na uku kuma 'ya'yanta a lokacin da ba baban ba mijin to sai 'ya'yanta kuma su ci gaba da kula da ita shi ko maraya a cikin dabbobi <laughs> shi kuma shi ne ma matar ummuhu walan ma fatsin shi maraya a cikin dabbobi shi ne wanda uwar shi ta mutu ta yaye shi ba Ya kun gane hikimar ai dama waye baban shi <laughs> eh, ba ka aiki a ce ka nemo baban wani dan akuya ga yi babban aiki aka baka ko Eh, an baka babban attachment to shi yasa uwar shi ke kula da shi to ma kenan suna da hakki a cikin dukiyar masu dukiya daga cikin imani akwai kula da su kula da marayu abinda ake bukata a cikin mujtama na musulunci al'ummar musulmai ita ce marayu shine marayu su waye gari ba su bambanta tsakanin kansu da masu uba sai dai kawai a matsayin ba su ganin iyayensu na asali amma duk abin da ake waɗa ne uba to a cikin daular musulunci haka ake buƙatar a yi wa maraya ya wayi gari baya gane cewa shi maraya mai uba mai rai yana zuwa makaranta islamiyya yana zuwa makaranta hadda misali yana zuwa makarantar boko shi ma ya ga yana zuwa shi maraya ana cin mai uba mai rai yana cin abinci sau uku a rana kuma abinci mai kyau to shi ma ya ci abinci sau uku a rana a irin al'adam duk wannan shi ne duk abin da ka san ana waɗa wanda ubansa ke da rai to haka ake bukata a yau maraya idan al'ummar musulunci suka kasance akwai marayu a cikinsu waɗanda ba sa samun irin wannan matsayin to an samu matsala al'ummar musulmi su tuhumi kansu Allah ya fi mana wal matakina sannan kuma ya bada dukiyarsa ga maskinai Almatakin jam'i ne na al miskin shi ne shine malamai suka ce man sakanat man sakanat suka ce man kalla malu, to qallat harakatuhu duk mutumin da zai da dukiya to motsinsa zai yi karamci kaiwa da komowansa zai yi karamci ko ba haka bane to daga nan ne aka sa masa miskini miskino bai da kirtashi so da babu abin hannu sannan nan ya wakilci fakiri ya wakilci fakiri har da fakiri ake nufi a nan amma inda aka haɗa su to kowanne da ma'anarsa a nan almiskin na ba alfaƙi ya wakilci faƙiri sau da ka da fakiri a nan in ka bambanta tsakanin wa ake cewa miskini da faƙiri wanda mun sha bayani kan wannan da tsawaitawa babu buƙatar sai an nanata to dukkansu suna da hakki a cikin dukiyar masu dukiya musulmai sannan kuma su musulman ba za su zama masu imani na gaske ba nagartattun bayan Allah sai idan sun ba wa waɗannan haƙƙinsu sun kula da su sannan miskini kala biyu ne akwai as akwai al-mahabu as-sa'il wanda ya bara yace a bashi ya bara yace a bashi ne da shi shi kuma al shi shine wanda aka hana masa bara mutuncin shi al ai allazi haramathu muru'atuhu as-su'ala shine al-mahrum allazi haramathu muru'atuhu as-su'ala wanda mutuncin shi ya hana shi ya roƙa ya ce a bashi to duka shari'a ta ce a basu manzo Allah ta salma ya hada su a hadisi daya yace laysal miskinu allazi tarudduhu al-luqmatu wal-luqmatani wat-tamratu wat-tamratani innamal miskinu allazi la yajidu shay'an sannan wala ado, miskini shi ba shi bane kawai miskini nan ba manzon sami yana cewa ba miskini ba ne a'a yana nufin ba miskini bane kadai wanda zai yi bara shi ke sai a bashi loma daya kamar almajirai da suke bara su ce ko da kanzo a basu to ba su ba ne miskinai miskini shi ne wanda bai da abin da yake da shi amma ko ba zai iya tambaya ba shi ma miskini ne a kalle shi su ne waɗanda Allah ya siffanta su a gaba a cikin sotul bakaran nan ya ce ta'arifuhun biki mahun la ya sa'alunan nasa ilhafa ana gane su da alamar su ba ta matsawa mutane su ta roƙo amma ta ina ake gane su ana gane su ta alama alamomi irin rayuwar da mutane suke su ba sa ta sai ga mutum ran sallah kawai ya ɗauko wata tsohuwar jallabiya ya sa kuma ba dama tun ba a san shi a matsayin ne ba kaga a wannan ya kamata a tambaya ji ya aka yi haka za a fa a idi ba an dawo idi ya fito kofar gidan shi ba kawai a idi ka ga wani ya sa wata tsohuwar jallabiya to kaga wannan ta'arifuhum bi ma. ko ya shi da wata irin tsohuwar shadda ta koɗe ta koɗe kaga wannan tarihuhum bi simahu amma la yas'aluna an-nasa ilhafa to duk suna ciki to al ke kenan suna da haƙƙi a cikin dukiyar masu imani su ko masu imani a cikin abin da za su zama nagartattun masu imani su ɗauki dukiyar nan su ba su haƙƙinsu ne suna da haƙƙi mataki biyu ko uku su ma akwai haƙƙi na a ba su ba zakka ba akwai haƙƙin zakka Allah ya lissafa su ya ce inna masadaqatu lil fuqara ita ce wal ne? sannan mataki na uku shine mataki na mustahabbanci ko da ana ganin wata rana sun dan sama a ɗauka kuma a ba su wannan yana wabna sabili sannan kuma da ba da dukiya zuwa ga ɗan tafarki ƙwar'ani ya kira shi da ibn sabil saboda ne shi ne wanda yake kan hanya a garinsu malaman fiƙin suka ce wa in kana ganiyyan fi balade ko da mawadaci ne a garinsu amma yanzu bala'in tafiya ya kama shi manzansu ne ce a safaru shu'batun min al'azab ita tafiya wani yanki ne na azaba tafiya na mai da mawadaci ya zama talaka tafiya na mai da sarki ya zama talaka tafiya na mai da sanannen mutum ya kaskanta duk tafiya na yin wannan aiki a garinsu mawadaci ne ya taho daga garinsu zai tafiya wal iyazu billah an fashe suka tare shi a hanya suka kwace mota suka kashe mishi direban shi suka kwashe komai suka bashi daga shi sai rigar jikin shi ko hula sun cire yanzu ga yau ya wayi ya kwana jiya jiya jiya nan mawadaci ne amma yau Allah madaukakin sarki ya masa jaraba mai da shi talaka talakan wucin gadi sannan malaman fiqh suka ce wa in za wa in za'ama annahu ibn sabilin suddika idan mutum ya zo ya ce shi ibn sabi ne to ka a bincike a gaggata shi a gaggata shi a bashi nan wanda aka fi karfafa cewa a gaggata shi su ne a kamu baitul mal waɗanda suke kula da eh, eh, abin da muslim public treasury baitul malin musulmi baitul malin na musulmai to amma kai a matsayinka na mutum ɗaya babu laifi ka masa tambayoyi ya aka yi kaza ya aka yi kaza me ya faru domin tantancewa shi ce na sai ɗauka a bashi kakkai fatan ka zama ibnu sabili malam wallahi kaskanci ne na ƙarshe na sha ba da wannan labarin wani ya zo wani masallaci ya tashi zai yi bayani jikin shi na rawa daga gini bai saba ba kaza ana ganewa abu na ustabili din nan akwai akwai abu na ustabili na gaske akwai kuma abu na ustabili eh, tabanni eh wanda suke yin tabanni asali ma wanda da tu mustabilu amma suka yi tabanni da kansu suka ce su ‘ya'yanta ne ba ita hanyar ba ce bi dabannin su <laughs> eh, kaga da iya ke ya tashi zai yi jawabi daga gani bai iya ba kawai ya yi bismillahir rahmanir kawai sai ce jama'a ya haƙuri shi ya ga wani da ya sani wannan da ya gan shi alhaji lafiya sai suka fita kaji kaji kaji ga abin da ya faru da shi ke ne ɗauke shi kai shi gidan shi ya kwana ya mutunta shi safiya ta yi ya ɗauke shi ya zai sa shi a tasha sannan kuma ya masa abin arziki shi ke nan har wannan da gaske ne amma wani daga jin yadda zai rika ma bayani ko kuma yadda zai miƙe yana bayani a masallaci to kai daga ji ka san an kware kwararre ne wannan mahiri ne gwani ne da lafizan da zai zaɓa yi amfani da su na zuga jama'a su ji aljufansu na rawa su ji hannuwansu suna gaggawa su shiga cikin waɗannan aljifan domin su fito da abubuwan da ke ciki su damƙa mai to za ka iya ganewa wallahi da yawa wasu ana ganewa Allah shirya Allah ya tsare mala ya fassara ibn sabil yace al-musafir matafi matafi amma ne shine alladhi qata'at bihi subul shine wanda hanyoyin samu hanyoyin rayuwa ne kyau duk suka tsintsinke masa suka yanke to wannan shine ibnu sabili a mun sha faɗa cewa mutanen da suke sauka gari kala uku akwai zaifun akwai garibun akwai ibnu sabili zaifun ya san wajen wanda zai ci shine zaifun shi yasa ma'aiki sa sun yace abdiyafatu salatatu ayyam wa ma zada fa huwa tatawwu'un ka sauke wani baƙo. a gidanka ka san zai zo ko baka san zai zo ba to yana da haƙƙin kwanaki uku idan ka ƙara masa kuma fiye da kwanaki uku shi kenan ka yi baƙo komai da ake yi wa baƙo ka masa kwana uku rana ta hudu shi kenan zai ka ce masa akwai wata ne waina tana nan a bakin kasuwa da safe kenan akwai kuma mai ɗan wake duk inda ka je za su baka in ka ba su kuɗi yi sannan kuma ya halatta ka ce masa to eh, yau kwana uku kenan sau da ka akwai wata loja tana nan mai arha na jin kwana ɗaya da wuce ka ba da dubu biyu ko dubu ɗaya da ɗari biyar yake shigo daga nan amma maza sama ya baka shawara ya ce wa ma za da fahuwa ta ɓangu'ud ka ƙara ka ci gaba da sauta baƙo fiye da kwana uku to na ce da amma kwana uku wajibi ne ka ɗau nauyin baƙo baifun baƙon da ya soka a wajenka ya kasan shi ko ya san ka wajenka ya zo gari shi kuma shi ne ɗan cirani wanda ya zo gari bai san wajen da zai sauka ba to ke kenan aswa uhanan min al sai kuma ibn sabil shi kuma aswa uhanan min al-gharib shi ibn sabil so yake ma a bashi gaba shi ba ma so yake a bashi sultani ibn sabil ba ba wajen kwana yake nema ba shi kawai so yake yi a bashi abin da zai ci gaba da tafiya da shi to duka waɗannan suna da haƙoƙi Allah subhanahu wata'ala ya ce ba na cikin imani yana cikin nagartar mummuni mutum ya zama yana ba da wannan ku duba ɗan uwa ku ga yadda Allah ta'ala ya lissafa ya haɗa imani da shi da imani da lahira da ɗaukar dukiya a bada akwai sirri a cikin wannan ashe ba kowa bane zai zama mai imani na gaske sai idan ya yi wannan ya haɗa imani da Allah da imani da ranar lahira da imani da mala'ikun Allah da imani da littattafan Allah da imani da ma'annabawan Allah manzanninsa da imani da ƙasira to daga nan kuma sai ya zama ya haɗa da wannan dukiyarsa ba ta tsole masa ido akan waɗannan da Allah ya lissafa ya ce a ba su ba domin daga cikin imani da Allah na lizumta maka ka yadda cewa shi ne mai badawa ya ɗauka ya baka kuma ya hana waino akwai aya wallahi a ciki wasu za ka ga yan biyu ne na ga wani wata fira mai ban sha'awa da aka yi da wasu yan biyu a wata tashar talabijin komai shine shi ɗaya yake ba lawai ce ka shi nan komai shi yake mini ce ni ba ni da shi in biyu ne ciki ɗaya suka fito sai Allah ya zaɓi ɗayan sai ya damƙa dukiya ya bashi shi kuma wancan aka bashi haka wallahi yana ba da labari yace shi yake mishi komai yace in zai ɗinka kaya kala talatin to sai ya ɗinka tare da ni <laughs> kan wannan ayar Allah ce tare aka haife su amma Allah ya bambanta ashe zaɓin Allah to shi yasa wani malami yake faɗa yake cewa idan Allah maɗaukacin sarki ya zaɓe ka ko a cikin unguwa ko a cikin dangi ko a gari ko a wani wuri Allah ya ɗauke ka ya ka zuciya, to yana cewa kai wakilin sani ga bayan sanin ka kula da su in mutum ya gane shi ni Allah maɗaukacin sarki yana cewa kai wakilin sani ya naɗa duk abin da waɗannan suke bukata halittu na ne ni na halicce su kai ma ni na halicce ka amma sai na ɗauka sai na baka ajiya na ce rike min zan rika turo waɗannan bayin na wasu rike amsa to da sun zo ka ba su shi nan kawai shi ke nan su ce ba mu sai ka ce ba za ka ba su ba ka rike alkawarin Allah ka ga mutum bai rike alkawarin Allah ba to wannan darasi ne babba wannan ayat ba za ta gamu mana ba sauran minti na kuka ce ya ƙare ko to mu ma sai mu tsaya ai ba za mu saba muku ba sai mu tashi wasa'ilina yawwa kaga can an ce Sa'il din nan to gashi nan ma an fito da shi kuma wannan akwai bayanai a kai musamman su'al din nan bara kenan ai fassara su'al bara to kaga ana da buƙatar bayani akan bara eh bayani wanda yake na shari'a na daidai Allah ya ganar da mu kuma Allah subhanahu wata'ala ya mana wadata Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu ya ba mu ya tabbatar da mu a matsayin masu imani imani na gaske wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh